jiragen kamfanin saudi arabia wato saudi arabia airlines suna jigilar alhazai daga kasashen duniya zuwa da su masauki na farko jidda international airport domin gudanar da aikin hajji jiragen na kamfanin saudi arabia airlines a fadin duniya suna sararin samaniya zuwa airport din da tafi kowace zama busy a lokacin aikin hajji a fadin duniya wato saudi arabia ya to jidda airport mahajjata kenan suke isuwa a ka'aba daga madina domin fara gudanar da aikin hajjin shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya yi daidai da miladiya ta dubu biyu da 224 bayan nabi isa wanda a yanzu mahajjatan sun iso a ka'aba kuma sun fara talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika kala. a daidai wannan sa'a a ka'aba kowace sa'a wannan talbiyan ne yabo zuwa ga allah ake yi a ka'aba sannan jiran sauran mahajjata wayanda ba su iya ƙara isuwa ba su ƙara isuwa a ka'aba domin a ɗunguma zuwa fara aikin hajji kimanin mutum miliyan ɗaya da dubu takwas suka isa a ka'aba a yayin da suka samu sallar azahar da la'asar da magrib da isha na farko domin tsayawa jira sauran mahajjata a makka domin a ɗunguma a fara zuwa fita zuwa aikin hajji mahajjatan da suka iso zuwa ƙasar ta saudi arabiya sun jinjina ma ma'aikatan kula da aikin hajji tare da masaukan da suka samu a ƙasar ta saudi arabiya domin fara gudanar da aikin hajji babban masallaci na farko a duniya masallacin ka'aba yanzu haka yana ɗauke da jama'a sosai domin zuwa fara aikin hajjin wannan shekara muna roƙon allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya a koma gida lafiya ali na muda daga multi success